الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يوم masu سوكلو da ببير ونشري من البركة daga wannan sha takuta alwilaya tv assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to yanwa masu daraja in ba manta ba muna dauke da wannan shirin ne na adan tafiya cikin karkashin tarihin shi wasu wannan fodiyo ta gamu da hullahu bi rahmatihi alwasi'a a tare da shek ammar almakki to insha allahu yau ma dai kamar kullum allah shiga wata malam zai dora mana daga gun da tsaya insha allahu yau ma za mu taɓo irin shimfiɗar da shehu dan fodiyo ya yi kafin kafa daula akwai waɗansu abubuwa muhimmai wasu ayyuka muhimmai da shehu dan fodiyo ya yi kafin kafa daula saboda haka insha allahu yau za ku ji mu ɗauke da wannan shiri kusance tare da mu allah shiga farta da sai mu ƙara ko insha allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم ما سكلم أو شيء نامو na tarihin wannan bawan Allah maɗaukaki wanda shine الشيخ Usman ko Sheikh dan fudiyo to mun yanke marahil da yawan gaske usazu na haka magana duka muna yi a takaice a takaice ne saboda shiri irin wannan na gidan tv mm. zai zama to ba za a dauko kamar kamar karatun zaure bane ko kuma wani tahqiqi ne wanda ake yin sa kamar dai za a ba mutane ne kamar mabudai zaka haska ne kawai ka haska mutane domin su je su su yi bincike na musamman kai haka to wani bincike da ya kamata ne kuma an yi taksiri a wannan janibi din na ga maka wanda yawancin wanda suka bincike akan wannan gado namu wanda yake ko da ke namu ne yawancin su laraba ne haka silasu da shehu suna ɗauka kamar wani ɗaya daga cikinsu ne allah sarki tunda da da larabci ya rubutu da larabci ya wallafa abin da ya wallafa da larabci a wancan lokaci din shine yaren ƙasa yawa kada a ce abin ba zai yi ba yanda a yau an tilasta mana yaren na ƙasa ba wani yaren da muke ba shine yaren na ƙasa ba wannan harshe namu ne yanzu wannan hausa ba shine na shine na ƙasa ba haka wani yare ne ba ko zo bai wuce shekara 70 80 ba dole yanzu da shi muke amfani haka to wannan kuma ah, lokacin da musulunci riski wannan nahiya tamu tun shekara dubu ko sama da haka wannan shine yaren da suke amfani da shi ne yaren addini shi ne yaren wallafawa shi ne yaren rubutu kuma sun kware a kan shi sosai wanda har masu bincike kamar ita wannan wannan ah, dokta din wanda eh. nake ce mata bahiya yana samun ba bahiya ba ce ba mhm. oh, sunanta kamar bahiya din akwai jimun ne na faɗar da ita a sunan nata mhm. kenan wani sahihin ya kamata ya zama sahihin zai zama to ana kiranta doctora bari in sake kawo sunan saboda kada in sake kuskure a faɗinsa wajen bahija suke ce mata doctora bahija ta da kulli halin da suka yi bincike akan rubuce-rubuce sai suka ce duk da masu laraba ne suka ce sai da muka koma kamus dictionary kenan na saboda girman saboda girman larabcin da sa da kuma ingancinsa akwai kalmomin da suke amfani da su da cewa su larabawa ne kuma da su cewa su larabawa ne sai suka ce yadda muka koma muka nemi kamus yadda muka nemi dictionary na larabci saboda mu gano wasu kalmomi da suke amfani da su saboda kalmomin suna da zurfi da can asali eh, kamar tsohon larabci ne ya da zurfi adabin larabci da suke kanta a lokacin suna kanta mu'allakat kaga suna karanta shu'ara sita suna mm. karanta abubuwa da yawa wanda yanzu ma ba a karanta su gaskiya ba wani mutakhassis ba wanda ya karanta su a wancan lokacin za ka koyi sai ya karanta har wannan lugga din mai zurfi to ita bahija take ce sai da muka gaskiya ya ba mu wasu su kalmomi sun ba mu wahala kuma wai wai badan akwai ajamanci a cikin su bane ba zunzutun larabci ne wato tsabar karfin sa ne ba raunin su ba ne su bane ba <laughs> sannan kuma sai ka duba gani a cikin yan ƙanin shekaru suke zuwa wani malami bai wuce a zauna shekara biyu da shi ba kamar kawunsa sambo kamar shi babban malami na sama shi jibril ibn umar bai wuce a zauna shekara ɗaya a wurinsa ba to haka wani wurin shekaru da suke wani wurin shekara biyu abin da ya riske ba maki ma wani wurin watanni kawai ake yi bisa hazakar mutum to wani dama mun ce aiki da ya yi mm. Ah, shehu already ya san abin da yake tun da ya ce wancan shi ya fara shi shehu jibril shi ya fara shimfiɗa shimfiɗa kuma shi ya fara yaƙi da wannan jahiliya ɗin da yaƙi da wannan tsarin kafirci tsari da ake na kafirci da na barna da ake yi hmm. wanda ke ce masa shi ne kawar da awa'id shi ne wannan al'adu na banza da ake da su shi ya fara kuma abin ya cika a hannunmu to me dalilin mu na cewa shehu tun da ya fara gwagwarmarsa ya san cewa me yake so ya cimma na'am ya sani babban dalili da muke da shi a wannan fanni din shine littafinsa da ya wallafa mai suna wujubul hijra alal ibad na'am wujubi nasbul imam wannan littafin ya wallafa shi kafin shi yunfa kawo musu hari bayan an kore su daga nan cikin gari sun koma wani gefe sun zauna kafin a kai musu wannan harin haka da kusan shekara ko sama da haka za mu zo kan wannan ya rubuta wani littafin na cewa musulmi dole ne in adadinsu yadda ya riwaye suka zo inda adadinsu ya kai wani adadin musamman hmm. to dole ne wani kafiri ba zai mulke su ba kuma akalla fasiki in ma iya kirarin musulunci ne to fasiki ba zai mulke su ba inda sun kai wannan adadi din kamata yi sannan wajibi ne a kansu in ba su da imami wato in ba su da jagora ba su da shugaba hmm. a gane a nassin mafumi na musulunci to dole ne su kafa kansu dole ne su kafa imami dole su kafa jagora dole su nada jagora a kansu dole su nada imam a kansu dole ya zamanto wani daga cikinsu dole ne shi ne mai jagorantar su ba kawai don yana musulmi ba ko kamar kamar mumini mumini dole zama to mumini bisa sharɗan da aka kawo akan wanda zai zama to khalifan musulmi akwai sharda yawa na musamman na musamman wanda ya cika su wanda ya cika sai zama to shine zai shine zai jagoranci al'umma din musamman shi ya kawo su a cikin ahkamul uh, sultan mhm. da kuma a can da kuma shi abdullahi gunduma ya rubutu akan wannan shi mhm. kansa abdullahi bello ya rubuta amma shi ya fara da wannan wujubul hijira din da wujub nasbul imam na'am tun kafin shi yunfa ya kawo musu hari na'am tun kafin su zama dole ne su kare kansu su da ba su kai hari ba shi jihadin shehu ba jihadi ne abin kiransa ibtida'i ba na'am kamar difa'i ne yawa shi difa'i ne na'am wato shi jihadin shehu jihadin kare kai ne ba jihadin kai hari ba ne ba ahsantum da muhimmanci gafata malam a dan kara yawa eh, saboda akwai sakafa da ake da ita a tsawon tarihin musulunci a dola za ta kafu hukuma ko su musulmi za su kafa wata dola hmm. sai su tafi suna suna faɗaɗa wannan ɗin da sunan jihadi da sunan wani abu da kiransa futuhat na'am da sunan jihadi da sunan futuhat ma'ana a ji a buɗe wani wurin da musulunci bai riske shi ba a riskar da musulunci a shigar da wannan mutanen wannan wurin cikin musulunci amma haka da yaƙi haka sun su da yaƙi a shigo da cikin amma shi na shehu sai ya zama shi ba haka ba amma shi na shehu san bai ɗauki wannan salon ba kuma saboda akwai a tunanin a tunanin namu a sakawa da muke ita ta an yi daular kaza mm. daular kaza ta umayya misali kamar daular umayya mm. daular umayyawa sun sun yi futuhat sun bude can sun bude nan su ma bunin abbas da suka zo su ma sun bude nan sun bude can su ma usmaniyawa turka da su ma sun bude can sun bude nan mm. har ma har a zo daular irin su a darisa da muke da su a wannan kalle din da su murabitun dole murabitin da aka yi ta a nan morocco hmm. duk wannan duwal din har ma dole fatimiyya a misra a gane ko kuma dole a darisa a nan algeria duk wannan dauloli da aka yi su ko da wani irin suna ne ko da wace irin hmm. mazhaba ce ko da wace irin dariƙa ce mahanga ko da wace irin mahanga ce hmm. tun da suna da mazhaban nake nufi kamar a ce akwai ismailiya kamar a nan a misra kamar su wannan a darisa su ma ana cewa wani wani kaulin a ce ismailiya wani kaulin a ce ma abadiya ne to ko a wace mazhaba ce ko a wacce mahanga ce da a cikin wannan abin mazhabi da ake cewa cikin musulunci mm. sukan da wani su da sunan futuhat amma shi shehu a farkon kafa wannan dola da yake cikin musulmi ake musulmi ne wanda suke silka abubuwa mm. ba wai za a ja buɗe wasu wanda suke musulmi ba ko da ke mun ga wata dola ta kafo a jazira a nan hijaz ta ta kashe sauran musulmi da sunan cewa su mushrikai ne subhanallah yawa sun kafa kansu sun kashe don da suka shi abin su ne musulmi wancan ba musulmi bane ba wannan wata sunna ce da ake da tarihin musulunci to shi shehu bai fara da wannan ba yawa shi shehu fara da duk da ma ya san ya raba mutanen Hausa kashe uku yanda muka faɗa can ba akwai musulmi wanda in musuluncin su ya inganta suna abin da ya dace suna da ya dace hmm. akwai kuma ah, wanda suke sirka musuluncin da gadon su da wannan tsafi da shauransu da mai da shauransu sannan kuma akwai wanda suke aslan masu da ba musulmi bane ba haka wanda ake bada misali da maguzawa to ba wasu kaɗai ba ne ba hada akwai wasu ɓangaren fulani hmm. wanda su ma irin wannan maguzancin suke da shi bai kaita akan maguzancin ko kuma akwai ɓangaren eh, su mutanen tarikawa Guza yake su masa da wannan to shi dai tashi eh, gyaran su sai ɗauko shi daga ƙasa da farko shi ne eh, gyara tunanin mutane inda muka faɗa babban gyaran da shehu ne. shi wayar da kansu wayar da kan mutane canza tunani canza seta musu tunani yawa da farko ma da tashi bace ku ku zo ina kiran ku zo ayi jihadi bane ba na'am bai taso da wannan ba amma ya san shi inda za a je ya san shi inda zai je dalilin da muka gabatar shine ya wallafa wannan littattafai din na kafin lokacin su littafin yana magana kafa imam yana maganar eh, nasubin imam jagora yana maganar jihadi a gani ina kan mm. Allah kuma su ba su da daula da har za su yi fatuwar jihadi haka a gane kamata in daula tana hannunka ne kai kai amirul mu'minin ne sannan za ka iya ba da fatuwar cewa a ji a jihadi mm. to shi tukunna ma iya a matsayinsa na malami iya da almajirai ne kawai amma sai ha musu cewa muslihi ya ce musu ga wannan jihadi wajibi ne kuma kafa imam wajibi ne a kan musulmi wannan bisa mazhab ahlus sunna da ake da ita a wannan fanni din hmm. na cewa shi kafa imam din aikin mukallaf ne aikin shi mutum ne a wannan ra'ayi din kenan cewa shi wannan ba imam ba ba aiki da wanda Allah ne ya kamata ya kafa ba kamar yadda yake a mazhab ahlul bait a yazo kamar inda yake a cikin a cikin mazhab ahlus sunna cewa aikin mukallafi ne kamar dole kai ne zaka tashi ka yi shi to kamata ya kai mubadara ko kuma a sai in Allah ya kawo shi ne to ni ne shi shehu nan wurin sai yake cewa kamata a yi mubadara amma ba a kowane lokaci ba sai an samu ah, ginshikai sun zauna sannan za a yi wannan mai ginshikan da ya kamata mu shehu mu samar da su sai ce kamata a samar da jama'a mu'mina Allahu akbar wato ma'anarsa shine farko mutane su gyara kansu yawa a samu jama'a mu'mina wanda suka yarda da cewa Allah su sun miƙa wuya Allah ne zai hukunta su Allah ne shugabansu kuma dokar allah ita ce dokar ta hau kansu kuma wannan doka din ba wai su za ba wani zai zo tilasta musu ita ba kara musu ba kuma ba su ma su je su kara wanda bane ba su ne suka karba sun zaɓi su rayu ƙarƙashin wannan tsari din yawa sun sun za su rayu to shi yasa sai yake da kamar marhala uku marhala ta farko shine ta'limal amma Hmm. mabadi addin wa tasrih i'tiqadatihim wa a'malihim ad-diniyya kaga ya doki jamba ta farko ce ta hmm. koyarwa hmm. da kuma tarbiya na'am wato ya koyar da su kuma ya hore su na'am akan su yi aiki da abin da suka koya na'am wani ta ce jamba ta farko a aikin shehu karatu da aiki yawa karantarwa kuma da tarbiyantarwa domin aikatawa yawa kuma dama shi wannan shine fi guda biyu na musulunci shine shine yu'allimuhum alkitaba wa yuzakki wani wuri ma yuzakki da ita ce a gaba <laughs> haka yuzakki mu yu'allimuhum alkitab mm. to kaga sai dauki wannan aikin na asali na'am yanzu misali manzo ya kira ayi jihadi na iya maka a madinan ma da farkon da aka zo bai ce kawai a fita ayi jihadi a tafi badru ba ba sai da sun yayi al'umma hmm. wanda ta karbi wannan addinin hmm. ta nutsu ta gane cewa wannan abun ikhtiyari ne zaben kai ne hmm. radin kai ne ko da zuwa wannan kafila ta budur da aka yi an ji kawai ne saboda arzikin musulmi da suka yi hijira suka baro maka aka kwashe musu aka kwace musu sun zo su maido hakkin su ne kawai a wannan ba wai sun zo su je su yi wani fato bane ba yawwa ai gata malam wata nukta muhimmiya shine idan muka lura da abubuwa biyun nan da kuka faɗa na batun cewa jihadi ibtida'i da kuma ah, eh, difa'i to in mun lura da kyau zamu ga cewa akwai nukta muhimmiya a nan abin da aka yi shi ya zamanto ibtida'i ne to kila akwai yiwuwar ya zamanto misali a yi shi ya zamanto babu insafi a ciki amma in difa'i ne mm. in difa'i ne kare kanka kake ba a tsammanin cewa za ka yi za ka wuce gora da iri ko kuma za ka je ka zalunci wani an zalunce ka ne ka zo kake kare kanka ko kuma an yi hujumi a kanka ne shi wani bai kama da haka na'am na abun shi an ka dauke ta nahiyar fiqhiyya ne aka dauke ta nahiyar shar'iyya ne hmm. a musulunci ana san zaka abu ka kawo dalilin sa ahsantum shi min nahiyar ba min nahiyar ko muna tsammanin haka zai faru ko haka ba zai faru ba hmm. shi an ka tashi zaka abu in dai baka tarbiyantu da kyau din ba hmm. ko da kayi shi bisa tsarin yadda aka ce ya kamata ya yi shi din haka tunda shi mutumin da zai yi shi ba shi bai ko ba mm. to zai je ya fauza to zai je ya yi abin da bai dace ba ne ba mm. wanda suka yi hukunci da sunan musulunci ai sun yi zalunci da yar nama ba su yi shi ba mm. kuma da sunan musulunci suka yi gaskiya ne suka yi hukuma din <laughs> to saboda haka barnar da za a yi ta imam ali yace ba a samun jahili illa eh, ɗayan biyu ko da ya kasance ya wuce gona da iri ko kuma ya kasance bai kai ba ya takaita to kaga ba magana eh, ba magana cewa mm. ah, ko tsammani haka ko tsammani haka bane ba mm. ah, akwai dawabit na abin da kace dawabit shar'iyya to ko akwai umarni na shari'a ne na'am shi jihadi iya da lokacinsa ba da kawai na tuba na yi gemu ba sai daga tuta ba ce Allahu akbar sai jihadi ba haka abin yake ba asantum malam asantum ba haka yake ba shi wannan musulunci din yakan tashi akan kafadan mutane ne wato mutane su ne gwafanni na wannan addini din kuma sun zaɓa sun gamsu yawa sai kuma da wannan ka'ida ta cewa da zaɓar kansu ikhtiyari a fi'il ikhtiyari na ɗaya kenan sannan sunna ta ɗabi'a wanda Allah ne ya samar da ita ya so komai tafi bisa wannan ɗabi'a ne wato ba kawai da ka zama ka tuba ko kuma ka zama musulmi ba shine kenan ka fara jihadi ba kamar yadda muke ga wasu suka fara daga 'ya'yan cikinsu ya kashe ɗansa ya kabbara ya ji hauka aka ce masa me yasa ya ce na fara jihadi da gidana oh. me yasa to ya ce na ce dana ya daina bid'a ya zama dan sunna ya yi shi yasa na kashe shi to kai shikenan daga nan kawai daga tawa ka shiga ka tuba shikenan sai jihadi ake fara ba ka ake ba shi jihadi iya da shart kuma iya da zaman iya da makan to cika wannan a ɗin na uzina lazina ah, zulimu ɗin iya da lokaci ne ba shine mataki na farko ba wannan addini yakan tashi da aikin mutane ne wannan jama'a din wanda za su yi wannan aikin dole sai sun cika nisabinsu da kyau in ba su cika nisabinsu ba in suna mm. suna marhala da ba za ma su iya wannan ba asalan ma jihadi bai kansu ba kamar yadda manzo lokacin da yake a maka duk da mawan zai iya mughalata ya ce ai lokacin na shi ayat jihadin ne bata sauko ba a'a tana nan qur'ani gaba da aka sauko masa da shi amma dole tafi bisa wannan marahil din da Allah ya so na siyaqat tarihi na'am yawa na cikar idda na cikar hujja na cikar komi ɗaya daga cikin shurutun jihadi shine hujja ta zamanto ta bayyana kamar bayyanar dare da rana ne hmm. ga wanda yake wannan abun ya shiga masa duhu sannan kuma duk da haka sai adadin mu ya fi wannan adadi din mu ya kai za mu iya wannan sannan sai da imami da manin jagora ba a jagora ba kawai haka ake zuwa a yi abun ba wanda shi ma sai ya cika wasu sharɗa na musamman na musamman kaga wannan zai kawar da shi har sai misali na zamani da makani da zarfi da zarfiya da shauransu to ala kulli halin shi shehu ya san abin da ya fara yi ya san abin aikin da yake to shine sai ya fara da wannan samar da wannan jama'a din da kyau shine tashi kam tun dan shekara 20 da yan daure ya kama wa'azi kuma ya san wa'azinsa akan me yake yin sa kuma ya san taku ɗaya bayan ɗaya ya san inda ya dosa wa'azin ba kaman karatun fiqh bane ba wanda ya tambayi alwala wanda ya tambayi sallah wanda ya tambayi wannan a'a akwai wata matsala ce take a cikin al'umma ya lura da ita to wani ita za a fara gyarawa matsala ko da ya lura ita ce ita ce tauhidin Allah subhanahu wataala mm. mutane ba sa bautawa Allah balantana masa bi tsarin sa to haka mata su san Allah tukuna a mm. gyara musu kadin su tukunna akan mm. ubangiji subhanahu wataala sannan a zo a gyara musu ayyukan su wato ayyukan su sai daidai da wannan itikadi nasu shine wannan zuwa da ya dinga kira kan la ilaha illallah ya mata wannan fassara inda aka sani ka ba sarki sai Allah saboda gumakan wannan zamani din su ne sarakuna komai sarki ne yawa komai sarki ne yadda shi manzo da ya zo ce la ilaha illallah ilah a wancan lokaci din shine mm. gunki mm. sai da shi sai zo ya kore wannan gumakan babu wani Allah ba wani ubangiji sai Allah wato wannan gumakan da kuka yi wannan ba alloli ba ne wannan kawai abu ne shirita ne to a zamanin zamanin shehu za a iya cewa sarki tunda shi yake ne yake zama to kamar ne alama ta karfi hmm. da cin zali da duk wani abu komi na sarki ne komi na hmm. sarki ne daga ciki kuma ka hada da wannan al'adun muna da ake da su na tsafi da da maita da sauran abubuwa da ake da su mm. to shine sai ya fara wannan janibin tukunna a dawo tukunna la ilaha illallah ba sarki sai allah a lokacin shehu tana nufin ah, ba sarki ne ma'ana ba sarki kaga na fusa ta ba sarki da tilkayen ba tare da na sani ba hmm. ba sarki ba abun bautawa sai Allah shine asalin hmm. fassarar kalmar ba abun bautawa sai Allah to a lokacin a shehu shine ba sarki sai Allah saboda su sarakunan a lokacin kamar kamar sun dauki wurin Allah ne ahsantu kamar bauta ake musu yawa eh, bautar ma ake sosai yawa <laughs> ko da bauta ba da ba da unwani cewa a yi musu ruku ah, da su dai tun daga malaman sa malaman sa sa sa da su duk abin da suka yi mm. malam zai ce halal ne duk abin da ba sa so kuma malam zai ce haram ne malamin fada eh shi malamin fada aikin da yake mm. duk abin da sarki ransa yake so to wannan shine Allah yake so mm. duk abin da kuma sarki baya so to shine abin da Allah baya so subhanallah sai da sarki ya ɗau wurin Allah ko Allah sai abin da sarki ya ga dama mm. eh, haka ne haka da abin haka yake kuma wani abu ba makin da an da a wani zamani muka faɗa magana sai a ce mun wuce gona da iri mm. ba ga shehu mun dawo gidan jiya ba gaskiya yau ba da gidan jiya ba kwarai kuwa eh, da da sarki ne yau gwamnati ce shikenan tana da malamanta yawa ba kuma malamanta <laughs> duk abin da ta yi malam zai ce eh haka ne mm. duk abin da ba ta so kuma zai ce to dama Allah ma baya so shikenan da ba zauna lafiya shi dai miyarsa za ta yi ja za a biya masa umara za a kai shi saudiya to za a biya masa gida da yake a falsafa ana cewa abu guda uku ne daman suke hana mutum ah, imma kuɗayi hmm. imma kuma tsoro hmm. imma kuma jahilci dama wani abu guda uku su ne suke kange mutum a gaskiya daga gaskiya mm. ya ya zama to yana da kwaɗayi ne kuma wani shefi yawa mm. ya kuma ya zama to yana da tsoro ne mm. ya kuma ya zama to ya jahilci abu ne ko kuma ya haɗa biyu ko ya haɗa uku ma kila to kuma wannan duk za ka za <laughs> iya za su iya wa <laughs> to haka sai ce na farko kenan ta'limul amma bi mabadi addini din wa tasih i'tiqadihim wa a'malihim ad-diniyya na biyu takwim majmu'atan min al-hawariyin ya tarbiyantar da wasu almajirai na musamman Allahu akbar wanda su ne za su zamanto jakadodi wasu mm. za su zamanto hawariyin za su zamanto jakadansa tunda ai ƙasa ce bai faɗi haka dai zai iya zuwa shi je na je na amma kuma ai ba zai zamanto kull shi kaɗai yau yau a daidai lokacin iyanan kuma iyacin iyacin ba zai yi ba mm. to ne sai ya ɗauko wasu majmu'a wasu mutane wasu khasawa yawwa sai aka musu wata tarbiyya ta musamman da kyau wanda su za su zamanto jakadansa a shauran ƙasa ɗin majmu'a ta minal wal atba al mukhlisin min tullabihi amma fa al mumtazin um. wanda suke da wata hazaƙa ta musamman wanda suke da wani wayo na musamman um. sai ya ɗauko a nan hmm. alladhina talaqqu tarbiyata wa tawjiha wa ta'lima minhu shi ya hore su hmm. shi ya koyar da su shi ya san kowa da iya ƙoƙarinsa Allah da mace kowa wannan kai zaka iya kaza wannan ba zaka iya kai zaka iya wannan kai ba zaka iya wannan ba ya san kowa abin da zai iya yi ka kenan ya san abin da yake mutumin da mm. zai kawo hawariyin mm. ya kawo su ɗalibai na musamman musu tarbiyya ta musamman mm. saboda su wakilce shi a shauran can sauran kasashen sauran mahalli din shauran lerdi din gaba daya to haka ya san abin da ya da plan din dama a ransa ya da shi a cikin zuciyarsa ba wai haka nan kawai ya rika abunsa ba kawai sai ba zato kawai aka kaza shi kenan ba zato sai aka kaza sai kaza ya faru shi kenan komai bisa tsari aka yi shi kada mutum ya kawo wannan yau da yau kansa wai cewa shehu bai san aikin da ya dauko yana yi ba wane mutum awa ba haka ne ba wane mutum tun da ya taso tun da ya je koyi gurma wajen shehunsa shehu jibril dan umar ya san abin da yake kuma komi ya tsara shi kuma komi ya tsara masa kowace marhala ya tsara mata abin da dace da ita kuma kowace marhala ya wallafa mata littafi na musamman na musamman gai da shehu yawa wannan ba awa wace ba wannan tabbata ne gaskiya ne na wata malam to muna dab da zuwa hutu na karamin lokaci za mu iya dakatawa a nan idan mun dawo daga hutun karamin lokaci sai mu dora kamar na ganin kan gaba ne ko kan gaba da ya cewa tarbiyyar wani ɗalibai na musamman da ya yi Allah ta saka alkhairi insha Allah to yan uwa masu kallo da bibiyar wannan shiri mai albarka za mu je hutu na karamin lokaci idan mun dawo za mu ɗora daga gun da muka tsaya ku kasance tare da mu to yan uwa masu kallo da bibiyar wannan shiri mai albarka insha Allahu za mu dora daga gudun da muka tsaya barkamu da dawa daga hutun karamin lokaci alga ta wani sai mu je muku insha Allah sannan muna sake tunawa muna tunatarwa zan iya cewa cewa kowace da'awa muka yi ba da'awa wace ba kowace magana muka faɗe ita anan mm. za mu kawo dalilinta da aka biyo mu a za mu kawo dalilinta za mu kawo tarihin ta za mu kawo littafin da aka wallafa da magana da aka yi a wannan lokacin ko da dai a takaice ne to mu ce ya da matakai guda uku ya dauke su mataki na farko shine na wannan wa'azi mm. da wayar da kai da ah, gyara a mutane da gyara tunanin mutane da ya kama yi wannan a mustawa na duk mutane mm-hmm. a nan bai ware wasu ba shine bambancin wannan wannan taku da wancan taku na biyu bambancin su shine wannan a nan in yana wa'azi yana wa kowa da kowa ne sarakuna mutanen gari masu kuɗi ne malaman hmm. kowa ke to amma kuma a mataki na biyu a wasu ɗalibai ne ya ware su na musamman ya koyar da su kuma musu tarbiya ta musamman waɗanda su cancanci eh, kamar wakilci yau to haka musu a tarihin manzo a wata mahangadin sai ba a ganin wannan akwai wasu da ake ta yawa nan su ne suka zalzamce shi da kullum sa tare da shi amma ba a kawo mana cewa kamar akwai wasu wanda ya ware su na musamman na musamman sai ga kamar ya aikin kowa da kowa ne a wacce sunna ce wanda ta hau kan duk annabawa yanda shi annabi mm. isa yake da hawariyun nabi musa yake da su ma irin su mm. to haka shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma iya da wasu na musamman da musu tarbiyya ta musamman wanda zai dogara da su a wajen yada addini to sai wannan hawariyun din wanda suke daga cikin masu hazaka masu kokari masu kwazo Su ya ɗauke su ya koya musu sai ke cewa wallazina sawfa yakunu al-i'timad alaihim fi mustaqbalid da'wa wanda su zai iya dogara da su ne a nan gaba mustaqbal na da'awa din zai dogara da wa'annan Allahu akbar na'am ko bayan ransa wa'annan su za su ci gaba da aikin da na'am babbar dabara ka kenan yana da mahanga kwarai kuwa akwai hadafi yawa ba kawai yana yi bane ba hmm. haka nan ba kawai ba wani bai san mai na za a ba san ba san mai na kasa saga ba a bai san abin da yake ba ya san abin da yake kamar idan da kace yanzu ruba ainin lahi yawa yana gani da idan Allah hmm. ya san me yake kuma ya san me zai zo ko da wasu waƙe da ko da irin su bakan da mai har akwai littafin da ya cewa ya harsashen cewa wannan daura din ga lokacin da ta faɗi Allahu akbar amma ba za ta faɗi ba sai an daina kaza sai an bar kaza sai an koma kaza an ce har har wannan ya faɗa har hasashen iya iya mantakar da za ta ci sai da shehu sai cewa da'awar za ta kai har wuri kaza wannan kuma shi zai sake ba mu mai yaƙini cewa wannan bawan Allah din ba da'awa ba ce ba iya da hmm. ittisali da gaibu gaskiya ne iya da wannan hidaya din ta ubangiji wannan Ubangiji da ya hmm. alkawari ya ce in mutum ya min takawa to ni kuma zan hmm. shirya shi in an ce yana da ittisali da gaibu masu kamar ta san cewa ba ba ana cewa ya san gaibu ba ne ne ba ana <laughs> cewa wato mutum ne musamman a wajen Allah a wajen Allah sannan yawa iya da alaka da Allah iya da kusanci da Allah iya da kusanci ga Allah ahsantum kuma duk mutumin da yake da kusanci ga Allah Allah kuma yana kishin sa ahsantum kuma yana shirya masa al'amuran sa hmm. ka gane haka in mata ya tuna bi amrina ba wani zai hmm. in karin wannan aya din sai kuma jahadu fina na hadiyan namu sai mataki na uku mataki na uku bayan ya tarbiyyantar da kansa ya kai wannan marhala din ta wilaya sabiya din wanda ya faɗa wa shi muhammad bello cewa har ya rubuta littafi akan wannan bayan na cika shekara talatin da kaza na hmm. samu kammala ta kaza allah sarki wannan ma sai da rubuta har a kansa hmm. yawa daki daki daki daki ya san abin da daki daki to shine marhala ta uku kuma shine jagorantar wannan gwagwarmayar dai hmm. wannan shi marhala ta uku shine qiyadatul harakal jihadiyya lil ikhwan tunda a lokacin an riga an sa wa almajiransa an sa musu suna yan uwa na'am suna almajiransa yan uwa na'am asantu. sunan mai dadi yawa sunan su yan uwa <laughs> wanda wanda tsotson addini ne ya hada su wanda ya hmm. tsotson eh, jini haka asantu. yawa sunan su yan uwa a riƙe min wannan sunan almajiran shehu yan wa akhwan yawa an uwa musulmi kenan ko kwarai kuwa yawa to <laughs> ai sun dawo <laughs> sun dawo kenan <laughs> so sai yake cewa qiyasul harkar jihadiyya lil hmm. ikhwan na'am wa difa' al ilmi sannan kuma bayan ya jagoranci wani tafiya ta gwamnati na yana kare ta a fannin ilimi saboda Allah ya masa wasu munanan malaman fada a zamaninsa yadda ka san ahbaru na yahud haka suke hmm. ruhban da ahbar din nan kamar haka suke su sun wahal da shi sun wahal da shi kuma sun dulme da mutane sai su mai da ƙarya gaskiya gaskiya ƙarya su haramta halal kuma su halasta haram ba ruwan su ya ce wa difa al ilmi a fannin ilimi yake ta kare wannan gugurmiya din hmm. wal amali kuma haka nan aiwace ma duk daga cikin almajiransa ko duk wani wanda ya ba wata amana ya rike ta yi ta hmm. in bai ta yadda ya kamata ba to lalle shehu zai iya tsige shi kuma zai iya hana shi kuma zai iya canza shi da wani kuma baya baya abin da ake kiransa kara a wannan fanni din hmm. yawa baya mu kara ba hmm. kara a wannan fannin kawai kawai me daidai abin da yake daidai kawai shi ba daidai ba in ka raga ce ka raga ka kyauta ka ce ka kyauta amana ce amana ce kuma ta Allah yawa ba ta ba ta sabace ta musamman balantana ya cewa yana wani na kyauta maka na makyautasa wal amali li mubadi al haraka qibal ulama as-su wannan kare da yake yi hmm. su ya fuskanta eh, ulama as-su su wannan dai malaman fadan malaman fadan al mutazammitina masu tsauri na banza dofi munanan malamai munanan malamai fi tilkal fatara a wannan lokacin allazina kanu yubarriruna hmm. wanda suke tabrir wato suke halastar da kullal af'ala sayyi'a duk aiki mummuna lil muluka was salati duk wani mummunan aiki na sarakuna da shugabanni na wannan lokaci din to su suke kawo masa hujja su justify din sa subhanallah su suke kawo masa hujja su tafi da shi yayi haka ne haka ne min ajili amma saboda mai suke wannan aiki din yace zamani masalihim saboda su kiyaye maslahohin su almadiya da kuɗi kenan wal ijtima'iyya kuma da ta makami sukan kare hanyar cin hatsinsu ne da kuma da makamansu na malam wane so a wannan a sabilin wannan abu guda uku din wa'azi da wayar da hmm. kai da tarbiyyar da wasu almajirai na musamman a gane da kuma jagorantar wannan gwamnati din da kare ta ta fannin hmm. ilimi da kuma ta fannin aiki din to akwai wasu hanyoyi da ya dauka akwai wasu salo-salo da ya dauka na wani aiki din zan biyo kansu da kyau kaga wai tadh hada fi at-tariqa al-ilmiyya wal amal allati ittakhadha shaykh fi al-amal ad-da'wi wal haraki mm. lokacin da yake da'awa kuma akwai lokacin da yake a motsi a wannan da'awar tasa ba wai abin da mm. yake zaune ba shi kansa wannan motsi da yake yi haka mm. yana da hadafi ne haka ne da a urfin al'adar malaman wannan lokacin wani zaure ne zai yi iyanan iyanan sai ya zauna a wannan zauren nasa duk mai so ya zo zun mai so sai ya zo ya ɗau ilimi mai son kuma masa addu'a shi ma sai ya zo a ja masa carbi shi ma ka abin sadakarsa <laughs> a samu albarkar makaranta yawa <laughs> to haka shine shine al'adar malami a wannan lokacin ko kuma ta yi fada shi ma kuma an tashi hawan sallah to shi ma ya zo a hawan sallah da shi ko kuma ba shi wani masallaci ya rika wa'azi shikenan amma sai ya saba wa duk wannan urfin amma shi saba wannan al'adar ta wannan malamai din mm. shi sai zama sa'ihun tabibun dawwarun bitibbihi ne sai zama shi yawoyi Allahu akbar yawoyi shehu na Allah yawo kuma ya wancan yaran su ya tafi wajen wancan su musu da Hausa su wancan ya tafi shi ya musu da kwazanci wancan ya tafi da musu da tarikanci kowa ya je sai ya basu da yaran sa mm. gurgudan kowanne irin eh, ya ga su waye a gaban sa ya san irin da duk da an ce ya gamu da wasu marasa ladabi subhanallah wasu marasa kunya subhanallah kuma sukan zo majalisarsa in yana magana su ma sai suna magana mm. in yana wa'azi sai su kuma suna rada a gefe kuma sai su daga sauti kuma ko ya hana su ba su hannuwa sunnar ce ta maimaita kanta dai yawa ba su hannuwa duk ko magana yake kawai su kuma su masu da magana irin abin da aka yi wa annabawa to shi ma shehu an yi masa to shi yake cewa wannan uslubi da wannan hanyoyi da ya dauka shine wallata ta dullu ala ihatata sheikh bi auda'i mujtama'ihil mahalli wannan ɗaya da nuna cewa ya san ɗabi'ar al'ummarsa wanda yake raye a cikinta iya da sani kyakkyawa da ƙwarewa ya san ciki da bai yauwa ya san al'ummarsa wannan kuma ɗaya daga cikin sharatin imam ne ɗaya daga cikin sharuɗin imam hmm. shine ya jagora shine ya zamanto ya san zamaninsa na'am ya san ta inda zai bullo musu yawa ya san mutanen zamanin sai san ta lokacin ta yana zai bullo in za bullo masa ya san ta inda zai toshe kuma daga wani sharti ma wanda yake shi kuma dumni ne ba zahiri bane ba dole ya dara su kuma na'am ya fi su shi kuma san abin da ya kamata yi santum a gani shine ce ahata shekhu bi awda'i mujtama'ihi ya da ihata hmm. akan yanayin al'ummarsa almahalli wanda take a mahallinsa wa zurufa hal mawdu'iyya yawa da zurufin su da yanayin ɗabi'a su وتمثل ذلك في أسلوبه الخاص في انتخاب الأفراد الصالحين للمراكز القيادية وتأليف الكتب تينا مها قالوا هكا mun gano haka ta inda yana da wasu mutane na musamman akwai ta hanyar da yake bi ya zaɓi wasu mutane wato ba kowa ne ba saboda ya zama almajiri a wurinsa ba shi kenan sai a bashi mas'uliya sai a bashi mas'uliya ba a iya da wata ɗabi'a wajen zaɓar mutumin da zai bashi amana aiki sai ya kiwace hankalinsa ya san irin kwazansa ah, ya san irin ikhlasin ya ba shi karatu kuma shi ya ba shi tarbiya san to ya san irin tarbiyarsa ya ba su irin tarbiyarsa sannan to iya da uslubi na musamman wajen zaben wa'annan mutanen da zai ba su wata amana ko zai ba su wani jagoranci ko wani aiki mm. hakan nan kuma yadda intikhab al-afrad salihina الصالحين للمراكز القيادية وجن جاغورتا وتأليف الكتب التوجيهية المناسبة لمجتمعه kuma in ya zo wallafa littafi ma wanda littafin hadafinsa da wallafa wanda littafin shine gyara wata matsala a cikin al'umma din mm. to yakan rubuta shi daidai da kokalin mutanensa wato haka shi sanin sa ya rana mm. sai ya duba ya ga cewa to me za su iya fahimta to me za su iya fahimta sai ya rubuta musu daidai wannan na'am daidai fahimta su kenan sai haka wa kullu ma yakhussu ad-dawla wan nas min ahkam al-islam al-hanif duk abin da ya shafi dawla ko shafi mutane to wannan aiki shine ma ya yi wakfin kansa a kansa Allah ya sa daular ta kafu sai ya ba rabin ta ɗansa Muhammad Bello Sultan rabin kuma ɗan ya ba shi Abdul kaninsa ɗan ɗan uwansa ah, wannan Abdullahi Gwandu shikenan shi kuma sai zana mai aikinsa kawai taulifi rubuta mm. littafai Allahu akbar ci gaba da wannan gyaran da ya ɗauko shi na farko ba siyasa ta dame shi ba mm. ya yi ba don kansa ba ne zai ci gaba da yin wannan gadon da akalla zai dan ja lokaci to shine sai sannan kuma yana wa muhalifin wanda suka saba wani dole suka saba wannan gyaran da yake hukumu wanda suke kama masa challenge kawai haka nan saboda dai a kama masa iskali to su kuma wannan ya zauna kawai hirar da yake musu na'am musamman to sai mu ja nazariyan sai mu zo mu to dan mun ci za mu kawo hujja na'am ya aka yi wannan aiki don sai mu to ku zo da mu da ku mu kawo littattafan shehu da kyau kowane littafi mai da hankali muga a wani tarihi ya wallafa shi lokacin da yake da awasa wato kwanan watan da yawa yau a wani tarihi a wacce marhala yau na littafin a lokacin an kore shi ne a lokacin ba a kore shi bane ba a lokacin an hana shi wa'azi ne a lokacin an hana almajiran su sa rawani a lokacin an hana mata su sa hijabi ne a gani a wani lokaci ne yi wannan littafin tun da rubuce-rubuce suna dace da marhalolin da ake kowace shekara a rubuta ga shekarar ga abin da yake faru a cikinta ga abin da sarki a cikinta ga abin da wani a cikinta na'am shi kuma kowane littafi ga lokacin da ya wallafa shi amma lokacin da aka kore shi ne amma lokacin da aka hana shi wa'azi ne amma lokacin da aka so aka kashe shi ne shi dan uwan nasa da dan nasa gaba daya tunda an harbe su da bindiga ya kawo su mm. musamman ya so ya harbe su da bindiga mm. subhanallah sai ka ah, amma nazariyan mm. amma ta hanyar karatu nazariyan kenan ba ta hanyar aiki ba na'am فقسم الشيخ عثمان بن فودي رحمة الله عليه في كتابه نور الألباب littafin su na farko wanda ya ba na farko ba amma daga cikin littafin da mu za mu na farko farko kenan zamu lura da su sune wannan farko farko shine nurul albab na'am wanda ya zo ya rarraba al'ummar Hausa ya kasa su kowanne kashi ya bashi hukunci na musamman na'am sukkana bilad al-Hausa ila thalathati aqsamir ya ce su wannan guda kashi ne su kashi uku ne wannan manyan su ne kaso babban kason da sauran suke shiga kasan su ya ce alkismul awwal man ya'mal amal islam wanda suke aikin musulunci wala yazharu minhu shay'un min a'mal al kuma ba a ganin wani aiki na kafirci wato kamar safi komai ta ba a ganin wani abu na nan kafirci a wurin su wala yasma'u minhu shay'un mimma yunaqid al-islam hmm. hakan nan ba sa furta duk wani ba sa yin sako kenan ba sa furta duk wani abu da yake sako ne hukuma yakan yakan yi yakan yi khilafin zai zama to ya saba musulunci wa akka da sihhata aqidat hadha an-naw' min an-nas ce wa mutane aqida su mai kyau shi kyawa ne mutanen kirki ba daga farko ba da ya zauci kawai ni ne mutumin kirki kawai ni ne da gaskiya sauran gaba kamar yadda wani ya hmm. gaba ɗayan sauran ya ce kafirai ne ya ce kai ga kafin ma zuwan mu da zuwan wannan da'awa ta mu hmm. ka gane ba ma wanda yake musulmi ne duk kaula sanya hausu Yawon dukansu ba musulmi sai daga malamin mu sai dai mu da muka zo shine musu daga nan musulunci ya fara a to na bayan ka wanda suka miƙo maka wanda kai ma da ubanka daga irin su yake shi ma duk ya eh, sai duk annan duk wanda suke kafin ni duk ya tarka ya tarka siyasa sa kandan shi yawa dukkan su mu kan mu lokacin kafin mu fahimci wannan da awadin mu kan mu din sai ba musamman anan la ilaha illallah ba in ji shi eh in ji shi wannan malamin kuma yayi zamani da shehu ana kiran shehu daga wurin sai yi gurma to kaga shehu a aiwace bai yi wannan aikin ba sam akwai wasu wanda ya ce yalla wannan aqida su ta inganta wasu na yin daidai bangare na biyu kuma kashi na biyu shine mukhlatun hmm. yawa karatu sama hamada sahiya wa akhara sayya ko to wannan su kuma wanda suke gwamawa wanda suke gwama ake wasu mix eh wasu mix kenan wanda suke aikin ya'malu a'mal al-islam wa yuzhiru a'mal al-kufr gashi na aikin ayyuka irin na musulmi amma kuma dai lokacin kuma yana aiki <laughs> irin na irin na irin na arna irin na hmm. kafirci yusma min qawlihi ma yunaqidu al-islam kuma ya faɗin abin da gaskiya ya saba musulunci fa hukuma ala fa hakama ala haula bil kufri to anan gaskiya su sun fita daga musulunci tunda sun yi shirka sun fita daga cikin musulunci tun daga sa aiwace ma suna yi ba wai ta'awili bane shehu a wurinsa wanda yake wani aiki a cikin da'irar musulunci mm. bisa ta'awili ko ijtihadi shehu bai kafarta wa'annan mutanen ba da mm. kada mai ra'ayin kafarta ce to ai shi ma shehu ya kafarta Shehu wanda ya ce su a nan kafirai ne wanda suka bayyana kafircinsu suka bayyana kafircinsu ne kuma suke furta shi ma suke ma faɗinsa kuma gashi shi saba sabawa daidai wa'annan su ne ko da sa cikin musulunci wannan sun kafirta ba kawai suna bin wani ra'ayi ko wani ijtihadi ko wata fahimta amma a cikin addinin wannan akwai littafi na musamman da ya yi shi akan wannan wanda ya kakkasa mutane da irin ɗabi'arsu da kuma wanda suke masa abubuwa saboda ijtihadi ko kuma saboda mm. bin wani malami mujtahidi na'am wannan sai fita su ba sa cikin ba sa cikin lissafin sa yawa wannan shine insafin da zamu washe yawa adalci kenan yawa shine insafin da za a washe ku wannan mm. to sai cewa na su wannan su wannan sun kafirta sai kashi na uku kuma lazina lam yushmu ra'ihatul islam daman su nan tun farko ma ba su ce mu ɗaya musulmi ne su ba musulmi ba tun farko ma eh, su ko kamshin musulunci ma ba su ji shi ba fa haula kuffarun bil asala shi ce wannan su aslan kafirai ne tun asali yawa su ba ruwan su mu a can muna ce sun kafurta ne amma su anan asali ma su dama su dama a waje suke ba shigo gida ba sadaka wannan kasan farkon dai su ne yawa shikenan wa tajri alaihim ahkamul islam saboda haka hukunce hukuncen musulunci ba bai hakan su ba ko irin binnewa a makabartar musulmi din nan ku duba akwai fa magana anan hasantin malam cewa hukunce hukuncin musulunci bai hau kan maguzawa ba me yasa shi hasantin mu yanzu kawai da an ta ce Allahu akbar arne ne kashe kawai shi adam ba bukatar maka yi magana arne ne ba mu ce fa kirista ba ma guje ba na ba shi da addini kwata-kwata kwata-kwata sam-sam da farko a wata fahimta ta damu shi wani takobi ya hau kansa salamun ƙaunar mirar birrai ba mata fafikatan bayani shehu caye wa'annan kashi na uku da cewa su kafare ne asalatan hmm. amma ta ce hukuncin musulunci bai hau kansu akwai magana ga wata bala har kenan iya da alaka da su wa'annan kashi na biyun su kashi na biyu su ne kafurta su yauwa amma kuma suna da hukuncin me kuma suna da hukuncin kafurta wannan sun kafurta din suna da hukuncin wannan irtidad na wannan na kufur din su kuma waɗannan na amma wannan su kudugur asali ma su ba shigo musulunci ba su aslama arna ne amma sai bai ce su annan akwai wani hukunci na musamman akan su ba wato ba wani haddi da za mu tayar da akan su a nan kai tsaye wannan akwai wani abu da za a shi a musu da'awa kira um, su zuwa musulunci um, ba wai jihadi za a yi da su kai ba su ba kawo mana hari suka yi tun sa zama tare da mu na ba adu ba ne ba abokin gaba ne wanda ya kama hari daga waje ba kuma ba nawa ba ne wanda ya fandare ba ya wato shi na wanda ya fandare hujja ta haukansa ya sani ya sani ya sani kuma ke akin laifi kaga shi ba bukatar in tara masa in kawo masa wata hujja hujja ta haukansa hmm. nawa amma shi wannan wacce hujja ta haukansa gaskiya shi da bai shigo ba bai gamsu ma da abin da nake ba dan Allah da bukatar ya sani yawwa wannan insafin da wannan ilmiya din yanzu hmm. ko a yanzu ma da ita ka tsara mutane irin wannan tsari din saboda Allah wanne malamin zai zo kawai irin wannan fatawa din haka a yanzu nan gaskiya sai da ku wanda suka san abin da suke sai da ku ka duba gani ba musulmi bane ma wace baya wani hukunci da ya hau kansa haka a cikin littafinsa na sunansa nura albab ثم أخذ بعين الاعتبار هذه الفئات الثلاثة من الناحية العملية سيد أوكي سيد وأنا كشي أكون ديك مثلا أنا هوس ديك أساس وأنا كشي أكون فأوجان أيكي كون كشي يا يا باشا يكون شنو مسمى أوجان أيكي أوجان معاملة ده وأنا وأنا كشي نعم حسب كل المراحل kuma a kowace barhala akwai mu'amala ta musamman da yake yi da kowanne kashi wato mm. mu'amalar da yake ba ɗaya ce ba a wannan a wannan wannan ngari ukun ba a wannan kashi ukun ba mu'amala ɗaya musu ba kafin daula ba mu'amala ɗaya musu lokacin da'awa ba ba mu'amala ɗaya musu bayan kafa daula ba wato kowanne kowanne marhala da kowanne zamani akwai mu'amala akwai hukunci na musamman da ya yi da su na'am wannan ta wayawace ta biyu hikima cewa shi musulunci akwai lokacin da zama da hukunci na musamman yanayin zarfin zamani wannan zarfin ya canza wannan hukuncin yakan canza hmm. wannan shine insaf da ilm ba kawai ka zo kawai ka dauki kaula sa mutane ka sa su du'a ba su je ba su gani ba ka musu da'awa ba ba ka san me ake ba ta'awili abinda suke ta'awili ne ijtihadi suke bi waye kawai kawai tunda kai ba naka suke ba kawai kawai duk kamus musu tunani yawa sai suka shi ba shi da wannan من الدعوة إلى التعليم نفرق أكون دكوا دعوة يا مسو أكون وان ديك كوا سوكما كوا كوا المسو يدين جي كأكرك نعم. أباسو نعم. والإعداد والتوجيه فقال وتتبر نعم. المعالم الإصلاح والتمهيد في هذه الفئات الثلاثة كلها بلا فرز حيث أضاف للأولى السعة العلمية قوة سيبات مرحلة سيكون يبات أي كي مسمى فئة فرقو wannan wanda suke aikin su eh, eh, gungu na farko hmm. wannan wanda suke aikin su ingantacce ne kuma yadda musulmi ne kawai sai ya ce a wannan kawai a ba su karatu yawwa su yanzu ilimi suke bukata su ilimantar da su su ilimantar da su anan sai nake tunawa wani kauri na amirul mu'minin alaihi salam inda yake cewa mutum kashe mutane kashi hudu ne na'am mutane kashe hudu ne da kyau ya ce akwai mutum wanda yake ya sani hmm. kuma ya san cewa ya sani na'am ya ce wannan ku mu sani a wurinsa ya ce kuma akwai mutumin da shi bai sani ba mm. kuma shi amma ya san cewa bai sani ba a gane ya ce wannan mai neman sani ne ku koyar da shi ya eh, sannan kuma akwai mutumin da shi ya sani a gane aka bai sani ba kuma shi bai san cewa ya sani Mhm. amma kuma eh, bai lura cewa ya sani ba ya sani amma bai lura cewa ya sani ba ya ce mhm. wannan gafili ne ce ku farkar da shi ku faɗakar da shi zai dawo kan hanya ya ce amma na uku akwai shi wanda shi bai sani ba kuma kuma shi bai san cewa bai sani ba kai shi bil kasali ma ya dauka cewa ya sani ne ta Allah karfa asiri <laughs> to gata malam insha Allah lokaci ya mana halin nasa mhm. zamu tsaya ana idan Allah kai mu zama na gaba sai mu dora insha Allah Allah ta'ala ya saka da alkhairi insha Allah to yan masu kallo da bibiyar wannan shiri mai albarka na adan tafiya cikin tarihin Shehu Usman dan Fodio ta gamma da Allah bi rahmatihi alwasi'a insha Allah nan zamu kawo karshen wannan zamana mu na yanzu in allah ta'ala ya kai mu zama na gaba za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri din assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh